وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامتاشي سورة ستين دأكو سورة المنافقون wannan sura tana da ayoyi guda goma sha ɗaya tana da kalmomi guda ɗari da tamanin tana da huruffa ɗari bakwai da saba'in da shida kamar da cin a tafsirin ƙur'ani lil ƙur'an juzi'i na goma sha hudu shafi na ɗari tara da hamsin da biyar na Dr. abdulkarimul khatib wannan sura tona asiri take da bayyanar da yadda munafukai da munafunci yake da kuma irin kulle-kulle da kutungwila da makarkashiya da zagon ƙasa wanda munafukai suka dinga yi wa wannan addini a farkonsa amma allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kare addininsa malamai sun kasa annifaku wato munafunci zuwa kashi-kashi akwai annifaqul itiqadi akwai annifaq amali akwai munafunci na ƙudurcewa da aƙida na zuci wanda shine mafi muni akwai annifaq amali munafunci amma a aikace wanda bai zama ya shiga zuci ba akwai annifaq al'akbar babban munafunci akwai annifaq al'asgar ƙaramin munafunci akwai an yadda almunafik kafir munafiki kafiri ne li'annahu aqarra bil lisani thumma kafara bil qalbi saboda ya furta abu da bakinsa amma kuma ya kafurce a zuciyarsa shi yasa malamai suka ce almunafiqu man yuzhiru islam wanda yake bayyana da musulunci wa yabtunul kufur amma yana ɓoye kafirci a ransa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bambanta mana tsakanin annifaqul itiƙadi da annifaqul amali annifaqul amali ice arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها akwai wasu halayya hudu ko biyar waɗanda mafi yawa muna aikata su amma annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya haɗa waɗannan halayya guda hudu to ya zama cikakken munafiki amma wanda wasu ɓangare yake aikatawa ko da hasla ɗaya ce to kanar fihi haslatun minan nifaƙi hatta ya da'aha idan muka ɗauki waɗannan halaye guda hudu ko ne muka ba shi ishirin da biyar biyar wato idan mutum yana da waɗannan halaye munana guda hudu to yana da ɗari bisa ɗari na munafunci a halayyarsa idan uku yake yana da saba'in da biyar na munafunci a halayyarsa idan biyu yake yi yana da hamsin cikin ɗari na munafunci a halayyarsa idan ɗaya yake yi yana da ishirin da biyar na munafunci a halayyarsa yana da saba'in da biyar kuma na imani a halayyarsa allah ya raba mu da waɗannan halaye shi ne ya ce iza haddasa kazaba mutumin da in yana magana yake ƙarya maƙaryaci kamar yadda bahaushe yana ƙin ƙarya yana faɗa kalmomi munana akan maƙaryata da ƙarya mai ƙarya ɗan wuta ƙarya zagin allah mai ƙarya ko ƙarya ko a ruwa fure mana ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya mai ƙarya ko a ruwa gumi yake ramin ƙarya ƙurarre ne da sauran irin kalmomi irin waɗannan da ake nuna ƙin ƙarya da ƙyamata a ce maƙaryaci da sauransu na biyu iza wa'ada akhlafa mutumin da yan ɗauki alkawari yake saɓawa saɓa alkawari wanda ya zama halayyanmu ya zama jikinmu ya zama ɗabi'anmu har ma a kona abu da ake kiranmu da shi african time wato ba mu da cika lokaci ba mu san ƙimar da martaban lokaci ba ba mu san kima alkawari ba to wannan shi ma ɗabi'a ce ta munafunci na hukuman iza iza'atu khana wanda in an amince masa an ba shi amana amanan nan ta kuɗi ce amanan nan ta magana ce amanan nan ta neman shawara ce domin wanda ya zo ya ce yana neman shawara ka ya amince maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mustasharu mu'taman wanda da aka nemi shawararsa to an amince masa ne ya kamata ya bayar da kyakkyawar shawara saboda an amince masa aka nemi shawararsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana duk wanda ya gaya maka labari ya juya baya to ya zama amana kada ka gaya wa wani ko ka sanar da wani wanda yanzu nan wannan ya zama ɗabi'a mu sai in kira ka gefe mai mitin in gaya maka wani abu kai ma sai ka samu abokinka ku yi mitin da shi ka gaya masa shi ma ya samu abokinsa ya mitin da shi ya gaya masa la khafu sadiƙi walakin a khafu akhafu sadiqu sadiqi akhafu sadiqa ce yace bana gudu bana tsoron abokina saboda shi zan iya gaya masa magana amma akwai sadiƙu sadiƙi shi ma abokin nawa yana da aboki wanda shi ma zai je ce magana ce kaka gaya kowa kai kadai na gaya ba shi ma sai je gaya ce kafa ka gaya kowa kai kadai na gaya ba shi ma sai je na gaba ce kafa ka gaya wa kowa wannan sirri ne ka ji sirri ka gaya wani saboda haka da haka ne labarai suke fita tun daga fadar shugaban kasa zuwa fadar gwamna zuwa fadar kaza duk abin da aka tauna yau sai ka ji shi a kasuwa wani ana fitowa zai buga waya gaya wani wani shi ma ya gaya ma wancan saboda haka najeriya kwata-kwata ba sirri mutanen ba su tarbiyyantu akan rike sirrin magana ba to wannan shi ma yana daga cikin wato ɗabi'a ta munafunci cin amana ta kuɗi ko ta halayya ko ta sauransu sannan wa'iza ahada gadara mutumin da ya ƙulla yarjejeniya sai ya yaudara yaudara hali ne mummuna mayaudari abin kyama ne abin turne abin allah wadai ne so da haka siffa yaudara ba siffa ba ce ta mutum duk mutumin da yake yaudaran mutane har suka gano to mutuncinsa da ƙimarsa da martabarsa da girmansa zubewa yake yi so da haka wannan mummunan hali ne sannan wa'iza khasama fajara mutumin da yin ana rigima da shi baya yadda a yi sulhu a daidaita a zauna lafiya duk mutumin da za a ce a zo a sulhu a zo a tattauna a zo a daidaita a zo a gyara a zo a shirya akan wani abu na alkhairi ko mai amfani ya ƙi ko ya kyamaci hakan to shi ma yana da ɗabi'a ko halayya ta munafunci a wani hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayatul munafiq thalath alaman munafiki uku ne iza haddasa kadhaba wa iza atumina khana wa iza khasama wa iza ahada wa iza haddasa kadhaba wa iza atumina khana wa iza wa'ada akhlafa ake cewa wa in salla wa sama wa hajja wa atamara wa za'ama annahu muslim ko da yayi sallah yayi azumi yayi hajji yayi umara ya ji shi musulmi ne in dai bai rabu da waɗannan halayen ba to akwai gyara yanzu waɗannan halayen guda hudu ƙarya saba alkawari cin amana yaudara wanda Allah ya raba shi da su to gaskiya Allah ya masa gyaɗar dogo su da mu yi ƙoƙari in muna da waɗannan halayen mu yaƙe su mu rabu da su wani duk hudun ma yana da su maƙaryaci ne mayaudari ne maciyin amana ne sannan mai saba alkawari ne wani kuma ƙarya kaɗai yake yi yana cike alkawari yana da amana amma maƙaryaci ne wani ko baya ƙarya amma fan amana ta ratso sai abin da hali wani baya cin amana baya ƙarya alwajen alkawari matsalarsa take wani abin ya zama masa ɗabi'a ya zama mai jiki har jama'a sun san shi da shi wani kuma wasu lokuta ne yake aikata haka so da haka Allah ya raba mu da irin waɗannan halayya waɗannan su ake kira annifaqul amali annifaqul itiqadi kuma abu shida ne wanda an ka hada su sun zama goma sha ɗaya kenan waɗannan abubuwan guda shida su ba a samun su sai ga kafiri su ne bugdun nabi ƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bugdu ma ja a bihin nabi ƙin saƙon da Allah ya aiko manzon Allah da shi takzibun nabi ƙudirce ƙaryata saƙon manzon Allah sallallahu ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam au takzibu ba'dhi ma ja a bihin nabi ko ƙaryata shashi na saƙon da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi almasarra bin khifadul islam jin daɗi da farin ciki idan musulunci ya karye ko ya ci ƙasa ko musulmi sun koma baya mutum ya dinga jin daɗi yana murna a zuciyarsa da kuma a tahazzun birtifa'il islam mutum ya dinga damuwa idan ya ga musulunci yana ɗaukaka musulunci yana burin ƙasa musulunci yana yaɗuwa musulunci yana haɓaka musulunci ya mamaye ko'ina mata suna sa hijabi har da niƙabi yara suna ta zuwa makaranta addini da ta islamiyya da ta allo da ta alƙur'ani musulunci yana ɗaukaka ko ina ka duba ana karatun ƙur'ani halayya mutane tana gyaruwa kusancinsu da addini yana ƙaruwa ana rufe gidajen baɗala da gidajen da'ara da gidajen shaye-shaye da gidajen karuwanci da sauran laifuffuka munana mutane sun tuba sun dena to sai mutum ya dinga jin zafi a ransa yana jin damuwa don mai musulunci zai ɗaukaka don mai tutar musulunci za ta ɗaukaka don mai masu addini za su girmama yana jin zafi to wannan in ya mutu ba zai shiga aljanna ba mai jin haushin allah ko manzansa mai jin haushin shari'a musulunci mai jin haushin addinin allah wannan kafiri ne mutlaƙan su ne waɗanda allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari hakika ma munafikai suna can koli koli a cikin wuta can kuryar ta za a cusa su wurin yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum su a ganin su ma yaudara suke wa Allah subhanahu wata'ala wannan sura malaman tafsiri sun faɗi dalilin saukarta cewa dalilin saukar wannan sura akwai abdullahi ibn ubay bin salul wannan mutum da can shi za a naɗa gwamnan madina har an gama taro tsakanin ausu da khazraj an yi mitin cewa shi ne sarki to a ranar da ake mitin za a ɗora masa kambin sarauta sai manzala ya shigo madina da manzala ya shigo madina sai jama'a suka watse Yau ga annabi za ka tsaya wani sarki ko wani waye jama'a suka watse suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ya ji zafi a ransa to ya ga in yaba annabi shi yanzu sarautarsa ta tafi in ko bai bi shi ba jama'arsa sun tafi to sai ya raba kafa daga nan aka fara samun munafunci a tarihin dan adam sai ya raba kafa in ya ce baya tare da annabi to in ya ce yana tare da shi kuma ina nasa girman sau da haka shine aka samu la ilaha ula'i wa la ila ha'ula'i sai ya zo ya ce ya yi imani da baki amma kuma da shi ake shirya zagon ƙasa da addinin musulunci da musulmi to shi ne wata rana aka fita yaƙi zuwa ga muraisi'i wani yaƙi ne aka yi na muraisi'i to akwai wani ruwa na ƙabilan banin mustalak sai aka je kowa yana so ya ɗebi ruwan tsakanin ɓangaren muhajiruna da ansar da kuma ɓangaren mutanen wato madinan sun kasu bi da ausu da khazraj saboda haka da wannan tafiya ta zo sai ya zama akwai wani da ake kiransa ko wani daga cikin kabilan bani gifar ana kiransa jahajahu bin sa'id da kuma wani yaro ma'aikaci ne shi wannan din jahajahu bin sa'id ma'aikaci ne na sayyidina umar wanda yake ba su ruwa ta kuma wani yaro shi kuma daga kabilan gifar din to sai wajen ɗiban ruwa rigima ta haɗa su da wannan wakilin saidina umar da wancan wakilin waɗancan da ya shi wancan ya fara zuwa wajen ruwan sai ya ɗiba da ya ɗiba sai ya rufe ya ce kowa ba zai sha ba sai waɗanda suka sa shi ɗiban ya zo shi kuma wanda ya zo yana son ya ɗiba sai kokowa ta kama su ƙarshe sai ya ɗauki shi yaron wajen saidina umar ɗin sai aka mare shi da ya ji zafi sai ya ɗauki wata sanda sai ya maka wancan aka sai kansa ya fashi sai shi wannan ya ce ina ansar ku taimake ni an fasa min kai shi kuma ya ce ina muhajiruna ku taimake ni an mare ni sai aka so a yi rigima a gurin a yi faɗa ƙarshe dai aka zo aka raba wannan faɗan bayan an raba faɗan to abdullahi bin ubay bin salud dama yana nan yana jiran wani abu ya faru ya amfani da shi ya zagi musulunci da musulmi sai koma gefe yana cewa wallahi haka fa abin yake kun ga yanzu mutanen nan an koro su daga ƙasarsu an kore su daga garinsu an fidda su mu muka karɓe su muka yi musu kaza amma yanzu wai mu ma suke mari wai mu ma ake duka da sanda gaskiya wannan wato dama an ce ka kiwata karanka ya kiba ya cije ka to da haka mu muka ba su dama ni gani nake kawai mun koma gari mu je mu fitar da su daga garin suna kaskantattu mu ne maɗaukaka la irra rajana ilal madinati la jannan a azumin hal Zalla. mu maɗaukaka, mafi ɗaukaka, za mu fidda ƙasƙantattu daga madina ta ko wani sahabi yana nan ake wannan tattaunawa ko ake wannan gulma ko ake wannan kinibibi ko ake wannan tsegumi shine zaidu na arkam lokacin yana yaro karami sai yake cewa kai ne ƙasƙantacce wulakantacce kuma abin nan da ka faɗa sai na je na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya tura ma ɗan sako cewa ya kake zagin mu ya rantse ka ji sharri wallahi ni ban faɗa ba sharri za a yi min haka kawai ya yi ta rantsuwa sai annabi ya ce to yayi gaskiya kai wannan yaron kai ne kai kuskure shi kuma zaidu bin arkam ya ji wannan magana sai abin ya masa ciwo ya zan ji abu in zo in faɗa shi da ya faɗa ya rantse akan ƙarya a gasgata shi ni da nake da gaskiya a ƙaryata ni so da haka sai damuwa ta dame shi yana cikin wannan hali shine Allah ya aiko mala'ika jibrilu da wannan sura yana tabbatar da labarin nan da zaidu bin arkam ya kawo game da abdullahi bin ubay bin salul gaskiya ne ya yi wannan abin ya zagi musulunci da musulmi kuma ya ziga mutanen madina akan su daina ciyar da sahabban annabi da mabiyansa za su tarwatse kuma ya faɗi duk maganar da ya faɗa saboda haka annabi ya kirawo wancan sahabi zai bin arqam ya tabbatar masa cewa Allah ya gasgata ka abinda munafikin nan ya faɗa ma gashi Allah ya maimaita ya faɗa saboda haka shine wannan abu ya faru to shi da yake cewa akwai ɗansa kuma sahabi ne salihi mumini kun ga Allah ya khurujul hayya min wa min alhayy wata ni'ima da baiwa da Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda suka tsanance shi suka nuna masa muguwar gaba sai da Allah ya sa mafi yawa 'ya'yansu suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jibishi abdullahi bin ubay bin salul ga ɗansa abdullahi bin ubay bin salul shi kuma mumini ne salihi yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam jibi abu jahil da irin gaba da ƙiyayya da akwai ɗansa ikira matu bin abi jahal yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam jibi alwalidu bin muhira irin kiyayya da ya nuna annabi sallallahu alaihi amma a cikin 'ya'yansa akwai khalid bin walid saifullahi maslul yana cikin manyan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama jibi asi dan wa'il irin kiyayya da ya nuna annabi sallallahu alaihi amma ga ɗansa amr bin al-as yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi hatta abu lahabin akwai wato yassa da ta musulunta akwai ɗansa da ya musulunta haka nan akwai shi kansa abu jahil akwai durratu wata yarsa wanda har sayyidina ali ya yunkurin aurenta kamar da ya zo hadisin bukhari shi ma ta musulunta to waɗannan haka allah ya tewa annabi baiwa waɗanda suke yaƙinsa sai allah ya fito da zuriyarsu ya dankawa annabi sallallahu alaihi wasallama to da allah ya saukar da wannan aya ya tabbatar da labarin da wancan munafiki ya faɗa gaskiya ne to shine ɗansa an zo za a shiga madina sai ya tara bakin kofa ya tara bakin gari ya tsaya ya ce ba za ka shiga madina ba ba ka ce annabi ne kaskantacce da sahabbansa ba to kai ne kaskantacce da kai da wannan 'yan jam'iyyar taka da ƙungiyarka ko ba za ka shiga madina ba sai da izinin annabi tukunna ya sa takobi ya ritsa shi ice ka ce kai ne kaskantacce ice shi ne kaskantacce da 'yan kungiyarka su ne kaskantattu ya ce 'yan kungiyarsa su ne kaskantattu ice annabi ne maɗaukaki da sahabbansa ice annabi ne maɗaukaki da sahabbansa ice ta ko ba za ka shiga garin ba ma sai da izinin annabi ko in filla kanka sai da aka aikawa annabi sallallahu alaihi ya ce ya ba da izini a bashi dama ya shigo sannan ne aka buɗe masa ko aka bashi dama ya shigo madina lokacin da ya rasu sai dan nan nasa saboda irin yadda yake biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo ya ce ya rasulullah ko zaka wa babana sallah sai annabi ya tashi ya ce mu je sai umar ya sha gaban annabi ta ba rasulullah awa wannan sallah a ya rasulullah munafikin ya ce to ya za a yi sa ya ce a yi masa kuma dan sa mumini ne haka dai aka ta yi dai aka je aka yi masa wannan sallar wanda Allah ya saukar da ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa bi rasulihi akwai kuma lokacin da bayan ma an binne shi kamar yadda a cikin musnad na imamu ahmad annabi ya je ya sa aka buɗo shi dan ma ya samu sauki ya samu relief kai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai rahama a zuciyarsa duk wannan tsiyar da ya fa sahabbai suka ce za su kashe shi ya ce a'a kada mutane su ta yadawa annabi yana kashe sahabbansa kyale shi ko bayan ya rasun ɗansa ya ce a ba da riga a yi masa likafani da ita annabi ya ba bada rigarsa aka yi masa likafani bayan annabi ya musalla an binne shi annabi ya ce a sake koma a makabartar aka sake koma ya ce a tono shi aka buɗe kabarin aka fito da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora shi akan cinyarsa ya zubo yawunsa mai albarka a tafin hannunsa ya shashafa masa a fuska ya shashafa masa a kirji ya shashafa masa a jiki dan ya samu sauki Allah ya ce ba zan masa sauki ba istaghfir lahum aula ta tastaghfir lahum in ta tastaghfir lahum 70 marratan ya yaghfir Allah lahum jama'a kun ga illan munafunci illan munafunci kenan to da kada mutu ya kuskure ya zama munafiki munafunci na kin musulunci da kin Allah da kin manzansa da kin shari'ar musulunci da kin abubuwan da suka tabbata Allah ya ce ayi ko ya ce a bari mutum ya dinga gaba da su yana fada da su yana fito na fito da su saboda Allah ya bashi mulki ko ya bashi kuɗi ko ya bashi ilimi ko ya bashi mukami ko ya bashi wata kujera ko ya bashi wani kaki wallahi ya gamu ya guji gamuwarsa da Allah ya kiyayi gamuwarsa da Allah ba za ta yi kyau ba saboda haka Allah ya raba mu da munafunci da ɗabi'o'in munafukai na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند مفردة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون idan munafikai suka zo maka domin su kare kansu bisa tuhumarsu da ake da zagon ƙasa da maƙarƙashiya da kutungwila ga addinin musulunci da musulmi ƙalu sai su ce maka na shahadu mun shaida domin ta shaidawa kamar da malam alƙazi ibn ya ce kashi uku ce akwai ashahadatu bil kalbi akwai ashahadatu bil jawarih akwai ashahadatu bil lisani shaidawa ana so ta haɗa ɓangarori guda uku a zuciyarka ka shaida a gabanka su aikata bakinka ya faɗa to su munafukai sai aka samu na bakin kawai ba a samu na gabbai ba ba a samu na zuciya ba don haka ne allah ta'ala ce ƙalu sai su faɗa shahadu amma faɗa ce da fatan baki kawai mun shaida innaka tabbas kai la rasulullah jakadan Allah ne manzan Allah ne sallallahu alaika wasallam to daga nan Allah ya ba da labarinsu sai Allah kuma ya ci gaba da nasa bayanin wallahu ya alamu Allah ta'ala yana da cikakken sani yana sane innaka la rasuluhu Allah ya shaida ya tabbatar kai manzansa ne ko da sun ƙi yarda Allah ya yarda da wannan wa ya aballah kamar da Allah ya faɗa Muhammadun Rasulullah lokacin da ƙuraishawa suka ce a goge sunan annabi daga takardarsu sai Allah ya rubuta alƙur'ani inda ba zai gogu ba so da haka Muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wallahu yashhadu Allah ya tabbatar innal munafiqina haƙiƙa munafikai lakazibuna ƙarya suke yi ba su yadda kai annabi bane a zuciyarsu ma'ana abin da suka faɗa da baki to zuciyarsu ba haka take ba ya na bi afwahihim ma laisa fi qulubihim na bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim Allah ce suna faɗa abu da fatar baki ko suna faɗa da harshe amma a zuciyarsu ba haka bane da haka Allah ta'ala ya ƙaryata abin da ke zuciyarsu ne ba wai faɗar cewa annabi Muhammadu manzo Allah shine ƙaryan ba a'a su a zuciyarsu ba su yarda ba shine abin da Allah ta'ala yake nufi cewa ƙarya suke yi ittakhazu aymanahum sun riƙi rantsa-rantsansu junnatan a matsayin garkuwa don wannan rantsarantsan rantsan da suke shi yasa ake gaskata su wasu lokuta ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr kullum suna rantsa na ƙarya domin a kare su Ya na lakum idza Atum ilaihim haka na Allah yake ta faɗa suna ta rantsuwa ita kanta yawan rantsuwa ma alama ce ta munafunci kawai abu gaskiya ne kawai ka faɗa kai ta rantsa rantse har mutum ya saba ya ta rantsuwa ƙarya to kun ga Allah ya ce ittakhazu aymanahum junnatan sun riƙi rantsa su ko sun mayar da rantsa rantsan da suke a matsayin garkuwa wacce za ta kare jinanansu da dukiyarsu fasaddu an sabilillah sun katange mutane ga barin bin tafarkin Allah sun katange kansu ga barin bin tafarkin Allah domin ana ɗaukan su musulmin gaskiya muminan gaskiya amma ɓarnar da suke wa musulunci ta fi waɗanda suke a waje suke yi domin wanda ya bayyana shi ba musulmi ba ne ya hutar da mu ya hutar da kansa amma wanda ya raba ƙafa ya kwashi sirrin musulmi ya kwashi ganawan musulmi ya bayyana musu al'auran musulmi ya ɗauki taro da mitin da tattaunawa da musulmi suke ta cikin gida yana kaiwa abokan gabansu yana kaiwa abokan rigimansu yana kaiwa abokan faɗansu yana faɗan loganmu yana faɗan rauninmu yana faɗan ta inda za a cin mana da ta inda za a kan mana da inda za a danne mu ya je a yi mitin da shi a yi taro da shi yadda za a cuce mu ko a cuci addininmu ko a cuci al'ummanmu ko a mai da mu baya ko a danne mana haƙoƙinmu duk masu irin wannan mitin ɗin duk suna cikin wannan aya ɗin kuma mutum ya zo ya ta rantsuwa cewa shi ba je ya cuci musulunci ba bai shiga don ya cuci addini ba ai mun ce kowa ya shiga ko ina amma ka wakilci kanka ka wakilci yankinka ka wakilci addininka ka wakilci al'ummarka kuma ka nuna gaskiya da amana ka yi wa waɗanda ba musulmi ba adalci domin mu mu yadda a cuci wanda ba musulmi ba ba mu yadda a zalunci wanda ba musulmi ba ba mu yadda a ɗauki haƙƙin wanda ba musulmi ba amma fa ka a danne mana namu haƙƙin ka a cuci namu haƙƙin musulunci ya ce mu adalci hatta ga wanda baya addinin mu hatta ga wanda baya kabilan mu wanda baya yankin mu in mun tashi mu mu masa adalci kada mu cuce shi kada mu zalunce shi to bai kamata mu da muke da wannan aƙidar kuma a dinga haɗa kai da namu ana cutan mu ba ana haɗa kai da namu ana zalunta mu ba ana haɗa kai da namu ana danna haƙoƙinmu ba saboda za a dinga cika musu dala da gara must go su je su karɓi wani abu su cuci al'ummanmu ko su cuci addininmu ko su cuci yankinmu ko su mai da mu baya masu irin wannan duk suna cikin wannan aya allah shiryar da su baki ɗaya innahum sa'a ma kanu ya amalun allah ya ce lalle haƙiƙa tur da abin da suka kasance suna aikatawa na munafunci da zagon ƙasa da kutungwila da makarkashiya da sukewa addinin musulunci zalika Allah ya ce wannan ya same su ne an tsine musu albarka an kore su daga rama Allah bi annahum amanu domin sun yi imani da baki sun kafaru sannan suka kafirce a cikin zuciyarsu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a can ul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum yanzu Allah da manzansa da ayoyin Allah sune abun wasa sune abun ba'a sune abun zolaya sune abun yi wa dan kira sune abun yi wa ba'a da izgili Allah ce to kada ku ba da hanzari kun kafirta bayan imanin ku ma'ana imanin na bakin ma yanzu an kore shi babu shi saboda haka Allah ta'ala ce thumma kafaru sannan suka kafirta fatubi'a ala qulubihim an yi rufi a bisa zuciyarsu alheri baya shiga sharrin ciki baya fitowa don haka fahum la yafqahuna su ba sa fahimtar komai na addinin Allah ba sa fahimtar abin da zai amfane su balle su aikata ba sa fahimtar abin da zai cuce su balle su bashi wa iza ra'aitahum Allah ce idan ka gansu tu'jibuka ajsamuhum gangan jikinsu za ta burge ka saboda ci da sha da kwalliya dama munafukai sun iya kwalliya so da a yi barazana a tuma kaya a ta zazzara ido ana fanka ma ana nuna isa wa in ya ƙulu allah ce idan suna faɗa in ko wajen magana ne tasma liƙaulihim za ka saurari maganarsu ga baki ga surutu ga kauɗi ga iya magana amma duk ta banza ta wofi duk ta yaudara ce ta ƙarya ce a ta shirya bula iska a ta surutu a kafafen yada labarai a ta surutu a jaridu ai ta hayaniya amma ba ta gaskiya ba ce ba ta aƙida ba ce ba ta manufa ba ce ba ta kare haƙƙin talakawa ba ce ba ta san a zauna lafiya a ƙasa ba ce duk cikinsu suke wa da su da iyalansu kaɗai ba ruwansu da wahalar da jama'a suke ciki saboda haka wa in yaqulu tasma'a li qawlihim idan suna faɗa ko suna magana za ka saurari maganarsu Allah ya ce ka annahum khushubun musannada amma su kamar azara ce ko tumba ko itace wanda aka jingine shi idan ka jingine itace kaga shi ba shuka shi kai ba balle ya fito shi ba dasa shi kai ba balle ya shaba da inuwa ba zai ba da inuwa ba ba zai ba da 'ya'ya ba ƙarshe kuma riɓewa zai tuna aka jingine shi watakila zago ko gara ta kama jikinsa ta cinye shi da aka ba su da amfani kenan a kan kansu ba su da amfani a cin al'umma ba su da amfani ga ƙasarsu ba su da amfani ga yankinsu ba su da amfani ga addininsu ba su da amfani ma ga kowa ga kowa ba mai amba za su amba su amfana kowa saboda haka Allah ta'ala ya ce su kenan ya hasabu na kulla saihatin alaihim ga su da tsaba tsoro Allah ce suna ɗaukan duk wata kururuwa duk wani ihu duk wata cara alaihim kansu za ta faɗo kullum saboda in mutum ba shi da imani tabbatacce ba shi da gaskiya ta bahaushe ne makaryaci ko a rogumi yake duk abin da aka faɗa sai ɗauka da shi ake yanzu ana maganan masu yi wa addini zagon ƙasa masu yi wa ƙasa zagon ƙasa masu yi wa al'umma zagon ƙasa masu haɗa kai da arna suna cutar da mu da addininmu da ƙasanmu suna kawo mana fitintunu da rigingimu da tashin hankali yanzu wani sai ya ce da shi ake ya hasabu na kulla sai hatin alayhim ya ce kaji wannan fani da ni ake fa tun da kai ake me yasa kai kaga ba suna aka kama ba amma ya hasabu na kulla sai hatin alaihim duk wanda ba shi da gaskiya ba shi da manufa mai kyau ba shi da aƙida mai kyau ba shi da tarbiya mai kyau ba shi da kishin addini ba shi da kishin ƙasarsu ba shi da kishin jiharsu ba shi da kishin al'ummansu ba shi da wato ɗan kaɗan ma na damuwa da halin da al'ummansa take ciki da an yi maganan nan sai ce da shi ake to da kai ake ɗin humul adu Allah ya ce su maƙiya ne waɗannan su ne maƙiya don duk wanda zai shigo ta cikin gida yana yaƙakka ya zo ya buɗe maka haƙora ya nuna yana tare da kai ya gaya maka maganganu masu daɗi da za su kwantar maka da rai amma da shi ake zuwa kuma a shirya yadda za a karya musulunci da musulmi yadda za a karya arewacin najeriya da inda musulmi suka fi yawa da inda ake zaman lafiya to ai kaga wannan wato ainihin humul adu to allah ce fahazarhum ku yi taka tsantsan da su ku yi ta kanku da su kan ku haɗa kai da su eh. humullah Allah ya tsine musu albarka anna ufakun ta ƙaƙa ake karkatar da su ga barin gaskiya ga barin alkhairi ga barin abin da zai amfani al'umma na'am وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ۖ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائم السماوات والأرض ولكن إن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن allah subhanahu Allah يعلمون wa ta'ala ya ce bayan wannan labari ya fasu, Allah ya tona asirin wannan gulma da wannan munafunci da Abdullah bin Uba bin Salul yake yi na ɓata sunan annabi da sahabbai sai jama'a suka same shi wa iza qila lahum idan aka ce musu ta'alau tunda kun yi laifi ku zo yastaghfir lakum rasulullah idan kuka zo manzan Allah zai nema muku gafarar Allah lawwaw ru'usahum sai su dinga noke kawunansu me kace ke ka zo mu je wajen annabi ya nema maka gafara tun da kayi laifi eh, eh to to to ina zuwa eh, ba komai to zan zo di eh to me kace ma dazu suka mai da abin ma izgili da wasa suna noke kawunansu ba za su zo su tabbatar da laifinsu a nema musu gafara ba wa ra'aitahum yasudduna zaka ga suna bijirewa suna kau da kai ga barin ka zo a zo gurinka ka nema musu gafara wa hum mustakbiruna su masu girman kai ne wanda shi girman kai sifa ce daga cikin siffofi guda hudu waɗanda aka jarabce ka da su to bambancin ka da kafiri kawai ta ɗaya ne da ƙarya da kwaɗayi da hassada da girman kai in kana da su maza maza kai ban kwana da su girman kai annabi ya masa fassara da abu biyu ice baɗarul haƙi wa gamɗin nasi duk mutumin da za a nuna maka gaskiya ya ƙi karɓa saboda ya rena wanda ya faɗi gaskiyar ko ƙaninsa ne ko ƙasa da shi yake ko ba ƙungiyarsu ɗaya ba ko ba tafiyarsu ɗaya ba ko ba al'adarsu ɗaya ba ko ba ƙabilarsu ɗaya ba ko ba fatarsu ɗaya ba ko ba ƙasarsu ɗaya ba ko ba yankinsu ɗaya ba ya rena wanda ya faɗi gaskiyar ya ƙi karɓa saboda girman kai to wannan shi ne wanda in yana da shi ƙwayar zarra ƙanshin aljanna ma ba zai ji ba wa gamɗin nasi da kuma wulaƙanta jama'a Allah ya maka kuɗi ko ya maka karatu ko ya maka mulki ko ya baka wata dama na wani mukami ko ya baka wani kaki kai ake sarawa kai ake kamewa kai ake kafewa Allah ya baka wannan damar ko kai ne a babban ofis ɗin can ko kai ne mai mukamin can ko kai ne shek malamin can sai ka samu wannan damar sai kake wulakanta jama'a kake banzatar da jama'a kake watsar da jama'a kake wa mutane kallon hadarin kaji kake musu kallon sharaba shanu kake musu hararar garke duka wulakanta jama'a saboda damar da Allah ya baka to ba kai ba aljanna dama girman kai ita ce sifa ta farko da iblis ya ɗauka na biyu hassada idan aka jarabce ka da hassada ba ka son wani ya ci gaba ba ka son wani ya ɗaukaka ba ka son wani ya samu ba ka son wani ya zo kusa da kai balle ma ya wuce ka duk wanda allah yau wata dama ta ilimi ce kai ma kana da ilimi sai ka fara jin haushinsa ko kuɗi ya fara samu kai kana da kuɗi sai ka fara jin haushinsa ko ta kujera yake nema wanda kai ma kana nema sai ka dinga jin haushinsa haka fare masa zagon ƙasa da maƙarƙashiya da sukansa da ɓata masa suna da ƙoƙarin nakasta shi da lahanta shi da harshenka ko da bakinka ko da aikinka to wannan hassada gurin kada Allah ya wani ni'ima in ma ya masa ta gushe hassada uku ce akwai hassadar Allah kada ya wa kowa ni'ima akwai hassadar wanda aka waɗin ta lalace ko da kai baka samu ba akwai hasada kuma wacce aka wa wancan din ta taso daga hannunsa ta dawo hannunka akwai kuma hasadar ni ba na son a kwace naka ko kai ka a baka amma a bani irin abin da aka baka naka na nan nawa na nan to wannan hasada ba ta da muni ita ake kira gibda saboda ita ba kai burin ka a bashi ba ba kai burin nasa ya gushe ba ba kai burin nasa ya dawo hannunka ba amma ka yi fatan a baka kwatankwacin irin nasa to wannan babu matsala amma wancan nau'i ukun kada a bashi kwata-kwata ko tunda an bashi abin ya lalace ko ya taso daga hannunsa ya dawo hannunka ta fashe kowa ya rasa to wannan bala'i ne na hudu na uku kwaɗayi kwaɗayi mabuɗin wahala kwaɗayi mabuɗin ƙasƙanci kwaɗayi mabuɗin wulaƙanci kwaɗayi mabuɗin ƙasƙanci duk mutumin da ya buɗe wa kansa ƙofar kwaɗayi kamar da zai ke cewa bushewar ido tana faruwa ne daga bushewar zuciya bushewar zuciya tana faruwa ne daga tsawaita guri a duniya tsawaita guri abin ke kawo shi kwaɗayi shi kuma kwaɗayi abin ke kawo shi son duniya shi kuma son duniya abin da shi ne mabuɗin kowane sharri da ka buɗe wa kanka ƙofar duniya ita kake so ita kake ƙauna ita kake bege komai don ita kake da kukanka da dariyarka da tafiyarka da maganarka da shirinka da tashinka da bancinka da zirga-zirgarka duk duniya kakewa ka zama irin wannan ba duniya din man kana yuridul ajilata jalna lahu fiha ma nasha'u liman man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha hum fiha la yubkhasun sannan ƙarya ƙarya hassada girman kai kwaɗayi waɗannan munanan halaye ne allah raba mu da su to saboda haka in aka ce ku zo manzan allah ya nema muku gafara sai su noke kawunansu ka gansu suna bijirewa ga barin neman istighfari suna masu girman kai sawa'un alaihim allah ya ce duk ɗaya ne a gare su astaghfarta lahum shin ka nema musu gafara am lam tastaghfir lahum ko baka nema musu gafara ba lan yaghfira Allahu lahu Allah ya yi fushi ma ba zai ma yafe musu din ba kai Allah ya ce amma fasa yafe musu din ana cewa ku zo annabi ya nema muku gafara a yafe muku kuna ki Allah ya ce to an fasa yafewan ma inna Allah la yahdi al-qawma Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai al akbar wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqina al yana nufin al fita akwai al'akbar akwai al'asgar babban shine fita daga addini gaba ɗaya da san ranka ƙaramin kuma ɗan karkacewa wasu dokoki kai amma kana na a cikin musulunci da haka akwai babban fasiki akwai ɗan ƙaramin wato fasiki babban shi ake nufi a nan humul lazina ya ƙuluna allah ce in ku san su ba munafukan nan su ne waɗanda suke cewa la tunfiqu alaman inda rasulillah kada ku ciyar da waɗanda suke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta yan faddu har sai sun tarwatse sun watse wato kullum munafukai so suke su karya tattalin arzikin musulmi su mai da mu mabarata mayunwata matsiraita marasa sana'a jahilai kullum kuka kula yankinmu ya fi shiga wannan har wasu halaye biyar sun bi mu waɗanda duk na ƙasƙanci ne na farko roƙo na biyu bara na uku maula na hudu tumasanci na biyar wato raraka waɗannan halaye guda biyar ba inda ake yinsu sai a tsakaninmu shi mabaraci shi ne wanda yake ɗaukan wani abu ya fita neman bara allah ya baku mu samu ba zai roƙi allah ya bashi ba sai dai ya roƙa maka allah ya baka kai kuma ka samu to sai ya zo ya bara shi kuma sai ya samu bara in mutum ba hali uku ya shiga ba a musulunci ko an yi bara an baka kaci kacu ta balbal sai idan wani bala'i ya same ka na talauci ka rasa kwata-kwata hatta kai ba a ɗora tukunya a gidanka to ya halatta ka je kai roƙo a baka domin a lokacin ranka kake ceta da ka wuce wannan yanayin to sai ka kame na biyu kana kasuwanci sai bala'i ya samu wato tijararka ko kayanka ko jarinka ya lalace ya karye to wannan kana iya neman taimako kafin ka sake ɗaga jarinka wannan taimakon da za ka nema halal ne a taimaka maka ka sake tada jarinka wannan manzo Allah ya ce babu komai na uku mutumin da ya samu karayar tattalin arziki hatta kai saboda karayar wato ya zama abin tausayi to irin wannan ko wata rigima ce ta taso tsakanin wani da wani ta kuɗi sai ka raba ka ce za ka biya to in baka samu abun biya ba ka iya roƙon jama'a su taimaka maka a biya wannan wato rigima wacce in baka ba da kuɗi ba za ta ɓarke to manzo Allah ya ce duk mutumin da ya bara ba tare da waɗannan dalilan guda uku ba ya ci wuta balbal yana na hadisi sahihi sannan na biyu maula yan maula su ne waɗanda za su wanke rigar su mata fita ka kyau su mata bula su kare hula su a gaban goshi sai zo ya sallama da kai a ofis ko a gida layi ai yanzu nan zan fita gida kuma sai zama yaro ya dan abin nan kaga ma katin za a je asibiti wallahi ko dubu biyar ne wallahi saura dubu uku ya rage a shiga wallahi kawai sai matsala ta faru dan oh, madda rura ma ba zan je a cika min ukun ba iya magana malam da iya baki da iya kwalliya amma kawai dan maula ne nan ka bashi ukun sai sa ukun ka sai tafi da biyar din wani guri kowa akwai irin nasa nau'in maular to wannan shi ma kaskanci ne sai maroƙa wanda za kalle ka ce ye eh, ga damusa ga zaki ga toron giwa ga mugun dawa ga ɓauna eh, ga kasa ga muciji agwagwa kenan mai tafiya kasaita eh. sai ga ana ta ruwan kuɗi yawwa da an nemo namun dawa an haɗa mutum da shi mugayen namun dawa masu cin komai da an ce shi ne wannan ka ba su su zage ka ka hana su zage ka suna nan su ma maroƙa ne sannan akwai 'yan tumasanci su kuma sun fi wa masu kuɗi da malamai da masu kuɗi da masu mulki su suka fi samun 'yan tumasanci idan malami yana faɗa da wani ɗan uwansa malami to sai su je su nemo labarin yanayin rayuwa wancan malamin sai a zo maka hira karmakalla ya mutumin naka fa ya fasa ke matarsa ta haba to bismillah sai a tabar ma labari ya zo kenan wallahi ai kwanan nan ma sai da ƙur'aninsa ai ya shiga matsala rabin gidansa ma ya zaftare ya ah shikenan sai ta jin daɗi ana ba shi irin wannan labari to yan wato abin nan kenan tumasanci idan mai mulki ne sai a nemo labaran waɗanda suke adawa da shi ko a jam'iyyarsa ko a wajen jam'iyyarsa sai dare ya yi sai a je masa hira sun sha wanki da bula da komai da kai daɗe mutum fa ya fa shiga matsala a haba ina ai yanzu ya ma sai da gidansa kwanan nan ma wata matsala ta taso ma iri kaza ka ayi abin ba a cewa komai sai ta haba kai ban biyar in sha a zauna ta hira kai ta jin daɗi suna faɗar matsalolin maƙiyanka suna cikin matsala kai ta jin daɗi a ta hira da su za su tafi sai a ɗan kawo wani abu a babba su don su samo wani sabon labarin to haka nan suke wa mai kuɗi shi ma in yana da tabar mahira shi ma sai a zo masa da labaran wani mai kuɗi wanda suke kanka da kanka da shi wanda ya samu matsala to ana fa wallahi an rike lasin din sai ba oda ma yau aka rike a haba alhamdulillah to yan yan yan tumasanci kenan wannan shi ma hali ne da ɗabi'a kuma kaskanci ne sai kuma yan raraka shi mutanen ƙauye sun fi rarakan mutanen birni kana da wani dan uwa a ƙauye sai ya kamo kaza ɗaya ya auno wake kwano ɗaya ya auno eh, wannan gero kwano ɗaya sai zo ce ya zo gaishe ka dama kazarsa ya san ta nawa ce geransa ya san na nawa ne wakensa ya san na nawa ne ka in ya zo sai ya maka ka ya alhaji a shiga da shi ciki ko alhaji ya shiga kai kai kazan nan kai ku shiga da ita ciki kai kuma zai tafi sai ka ɗan ɗauko dubu biyar haka ka ɗan ɗinke wata riga ka ninke ka ce a bashi to wani ma bashi yake ɗaukowa sai ka sallame shi sannan sai je salamon wani idan zai tafi kace to a gaishe da a gaishe da su inna da su baba da sa duk a gaishe da kowa da kowa ya gaba ka ɗauko kowa ce alhaji zan fa tafi sai sake da ta ce alhaji shikenan ko to zan tafi sai an jima masha Allah in ya gaba kace kowa sai sake dawowa ta can har sai ka ɗauko wani abu ka bashi saboda kazarsa da ya kama da wakensa da geransa dama rarakar ka ya fitar da wani abu a ciki waɗannan halaye biyar su ne fa abin da suka mai da mu baya to ya za mu ɗaukaka muna cin wannan hali kowa ya fi sha'awar a bashi fiye da ya bayar ba mu da zuciyar sana'a ba mu da zuciyar karatu daman mu a cikin kowane aiki an cinye wasu sun cinye damansu sun zo cikin namun ma sun yi tarayya duk inda ake samun admission a makarantu a cikin kasanmu a garinmu a jihar mu za a yi university a yi makaranta amma muna kallo su zo daga wani guri su zo su cike gurin hatta kai a wasu yankunan mu ma hatta aikin din nan da 'yan sanda da immigration da custom sai ka zo ka tarar wasu ne suke zuwa yankinmu su karɓi waɗannan fom ɗin su cike kuma su tafi da sunan local government mu da sunan mu su je su shiga aiki irin waɗannan abubuwan suna nan fa da yawa damammakin ma abuja da yawa yana nan ba mu iya cike na jihohi ba balle mu nemi na tarayya kuma duk ƙasar nan kokawa fa ake gasa ake yi idan mutanen ka ba su karatu ba su ilimi ba ba su sana'a ba ba su kware ba makin su suna kallo za a wuce su saboda haka shi yasa wato ya zama wajibi mu zabura mu koma makarantu mu je mu ilimi domin in ba mu ilimi ba mun shiga kaskanci dole ko mu sana'a ko mu daina rena ta hum allazina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah kun ga ashe munafikai sun gano in suka karya mana tattalin arziki kamar da ake faɗa mutumin da bai mallaki abin da zai ci ya sha ba to bai mallaki makomarsa ba man la yamliku qutahu la yamliku qararahu wanda ba shi yake sarrafa abin da zai ci ba ba shi yake sarrafa abin da zai sha ba mun kasa farike kanmu mun kasa noma shinkafar da zamu ci mun kasa noma geran da zamu kunu mun kasa noma alkama da sauran abubuwa na bukatu mun kasa yin audigar da za mu saƙa mai riguna mun kasa yin matsinke da in mun ci tsire da balangu za mu sakace wanda ya makale mana a haƙori mafi yawa tsinken nan ka duba ƙarƙashin kwalinsa ko ƙarƙashin robas za ka sa daga cana aka yi maka tsinken sakace in ka ci tsire tishu ɗin nan fa sai da aka yi ta rigima kafin a fara yin ɗan najeriya amma da tishu din nan sai an je waje ake kawo mana tishu da zaka goge bakinka in ka ci balangu saboda haka al'umma dole mu zabura dole mu zabura humul الذين yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta حتى sune masu cewa kakku ciyar da waɗanda suke tare da annabi sai sun watse walillahi khaza'inus samawati wal ard to fa ku gaya musu taskokin sammai da ƙasa taskokin sama shine ruwa taskokin ƙasa noma da ma'adinan ƙasa duka to yana hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala walakin almunafiqin la yafqahuna sai dai munafikai ba sa fahimtar cewa arziki a hannun Allah yake ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum ya ayuha nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid yaquluna suna cewa la'in raja'ana ilal madinati idan mun koma madina la yukhrijanna a aazzu min hal azalla lalle mafi ɗaukaka sai sun fitar da mafiya ƙasƙanci min ha daga cikin madina ashe ku hakan zai faru akasin shine daidai ashe shi ɗin ne maƙasƙanci da 'yan jam'iyyarsa annabi da sabai su ne maɗaukaka walillahi izzatu busan cewa buwaya da ɗaukaka da izza ta Allah bace wali rasulihi buwaya da izza da ɗaukaka ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama walil mu'minina buwaya da ɗaukaka da izza ta muminai ce walakin al munafiqina sai dai munafikai la ya'lamuna basu san wannan ba shi yasa suke yin abin da suke yi na'am ya أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka gamsu cewa duk labarin Allah gaskiya ne kunce su adalci ne la tulhikum aula amwalukum la tulhikum amwalukum kada dukiyarku ta shagaltar da ku alhakumu takathur tanda Allah ya ce to kada dukiyarku ta ɗauke muku hankali ta shagaltar da ku wala auladukum kada 'ya'yanku su ɗauke muku hankali su shagaltar da ku an zikirillah ga barin ambatan Allah ku dinga ambata rahamar Allah ku ƙara kusanci da ita ku dinga ambata azabar Allah kuna nisa da ita ku dinga ambata girman Allah kuna ƙara sansa ku ƙara ambata ni'imar Allah kuna ƙara girmama shi da ƙaunarsa da tsoron azabarsa da kwaɗayin rahamarsa kuma kada ya ɗauki hankalinku ga barin zikiri na girmama Allah da yi masa kirari da kuma wato tuna ko karanta alkur'ani wanda duk wannan zikirin yana ciki wa man ya fa'al zalika wanda ya aikata haka ma'ana ya bari dukiyarsa ko iyalansa suka ɗauki hankalinsa ga barin ambatan Allah fa ula'ika humul khasiruna lalle waɗannan su ne taɓaɓɓu wa an fi ƙumin ma razaqnakum Allah ya ce ku ciyar daga ba duka ba min ma Allah bai ce ka ɗau dukiyarka duka ka baya ba kai ma ka zo kana nema ku ciyar daga shashin abinda muka azurta ku min kabali an hada hadakumul mautu kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku fa ya ce rabbi ya Allah mahalicina laula a akhartani ila ajalin qaribin ina ma za ka ɗan jinkirta mun zuwa ɗan wani lokaci makusanci ko da ɗan lokaci a ƙara mun mana in samu damar da zan gyara ɓarnar da na yi fa as sadaka, in wato yi sadaka in yi alheri wa a minas salihina kuma kasance cikin nagartattu a bani dama mana in gyara kurakuran da nai rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu Allah ce kalla ha kalimatun huwa qailuha wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan Allah ba wato ba Allah baya jinkirta wa rai idza jaa ajaluha idan ajalinta ya zo idan lokacin mutuwar mutum yayi to magana ta kare kawai mutuwa zai yi wallahu khabirun bima ta'malun Allah yana da zurfafaffen sani da dukkan abin da kuke aikatawa na alkhairi ne ko na sharri ne to zikiri shine rayuwa shine al'umma Allah ta'ala ya umarni da zikiri ya ce ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikiran kathira ya ku mu'mine ku dinga ambatan Allah ambato mai yawa shi yasa an ka dauki rayuwa annabi yadhkurullaha ala kulli ahayanihi inda kana ambaton Allah da safe akwai zikirori iri iri la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk mai yin ƙafa ɗari da safe Allah zai tsare shi daga dukkan abun ƙi zai ba shi lada ɗari ya ba shi daraja ɗari yafe fi masa zunubi ɗari ya ba shi girma ɗari sannan ba wanda ya kai shi a wajen Allah sannan daidai yake da wanda ya yanta baiwa wacce ta haifi annabi Ismaila kamar hajara guda goma la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari wanda yace subhanallahi wa bihamdihi guda ɗari za a kankare ma zunubinsa ko ya kai kumfan kogi wanda yace astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi kafa ɗari za a yafe maka kurakuransa wanda yace allahumma inni abduka wa bana abduka yana cikin bakin ciki da damuwa ya karanta zuwa ƙarshe za a yayi damuwarsa wanda ya ce wa la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim kafa bakwai da safe da yamma za a bashi kariya wanda ya ce bismillahi الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع uku da safe uku da yamma za a bashi kariya wanda zai kwanta bacci ya kul uku falaki uku nasu uku falaki falaki nasi ya tofa a hannu ya shafe jikinsa sau uku da wani hatsari da baki da tsafi da jifa da da komai ba zai kama ka a wannan daren ba zikiri shi nan ka duba hisnul muslim ka duba cikin al'azkar min alkitabu wa sunna ka duba cikin al'azkar na al'imamun nawawi ka duba cikin alkalimun tayyib ka duba cikin almasurat ka duba riyadu salihin ka duba hadisai na ingatattu daga manzan Allah sallallahu alaihi wanda suka zo da zikiri shi yasa Allah ce wala takun minal gafilina kai dai kakka zama cikin gafalallu rafkananu wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum kakka zama cikin waɗanda suka manta da Allah suka yi watsi Allah ya watsi da su waɗannan su ne suka taɓe shi sa Allah ta'ala ke cewa zkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ku dinga ambatan Allah da yawa a zaune kake a tsaye kake allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ku yawaita tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim ku yawaita salati ga annabi ku yawaita istighfari ku yawaita karatun qur'ani ku yawaita tintintini akan makomarku mutum ya ƙara sanin Allah dan ya so shi ya ƙara sanin Allah dan ya girmama shi ya ƙara sanin Allah dan ya kwaɗayin rahamarsa ya ƙara sanin Allah dan ya ji tsoron azabarsa ya kusanci da dokokin Allah ya san su don ya kiyaye su to Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai a cikin wannan sura na abinda muka karanta Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure kuma Allah ya yafe mana abin da wannan aya ta faɗa na rahama da jin kai Allah ya sa muna ciki abin da ta faɗa na siffofin munafukai da munafunci Allah ya raba mu da shi kada Allah ya sa mu zama munafukai a halayenmu ko a mu ko a mu'amalanmu mu Allah ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ƙasƙantar da kafirci da kafirai Allah taimaki masu taimakon addini to yau kamar yadda aka shina bayan mun gama taro na university da aka yi da lacca da aka yi da safe yau 22 ga watan july 2013 akwai makaranta ta islamiyya wacce take da ajujuwa guda biyar take da ofisoshi guda hudu take da toilet guda biyu wacce aka danka ta a hannun wannan kwamiti namu na da'awa a yau din nan wannan makaranta ta shiga hannun wannan kwamiti kuma mun je mun ga gurin kuma muna godiya ga waɗanda suka danka wannan makaranta a hannun wannan kwamiti na da'awa allah ya saka musu da alkhairi ya kai rahama kabarin akwai hajiya aishatu bayero ko alhaji ali usman mai wakiltan iyalan hajiya wacce ta rasu hajiya aishatu bayero sun miƙa wannan makaranta ta hannuna zuwa ga wannan kwamiti na da'awa and relief, relief organization gombe saboda haka muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri ya kai cikin mizanin hasanarsu sannan akwai alhidaya academy wanda shine wakilin da ya mika wannan a makaranta a hannunmu akwai sanarwa da ya bayar cewa makarantar alhidaya academy gombe tana fitin cikin sanar da al'umma musulmi ta buɗe ɓangaren dare na ma'aikatan gwamnati da kuma 'yan kasuwa ranar karatu litinin talata da laraba darussa alkur'ani fiƙo da hadisi lokaci karfe 8 zuwa 9 na dare za a zaɓi fom ɗin a harabar makarantar akan kuɗi naira dubu ɗaya da karfe tara na safe zuwa sha ɗaya a rana kullum tambayoyi wanda ya ce yaya iddar mai shayarwa take mai shayarwa iri biyu ce a kowace in tana shayarwa ba ta jini ga dole sai ta gama shayarwa za a fara lissafin idda to wata sai ta shekara biyu tana shayarwa kun ga ba za a fara lissafin idda ba sai bayan shekara biyu ta gama shayarwa sannan ta yi jini ɗaya ta yi jini biyu ta yi jini uku ko ta yi wata ɗaya ta yi wata ɗaya ta yi wata uku idan mai lissafi da wata ce saboda haka wannan shine in ko tana son ta gama iddar da wuri to sai dai a karbi yaron wata ta shayar da shi da an raba ta da shayarwar wata sai ka ga wato jinin ya zo saboda haka yana zuwa shi kenan sai ta guda uku shikenan ta gama iddata wata kuma sai kaga tana shayarwa tana jini irin waɗannan su ne suke samun ciki kuma suna shayarwa to an samu irin wannan kaga da jinin ta ɗaya biyu uku ya zo shikenan ta gama da an sake ta ne kafin ta haihu sai ya zama haihuwar shine iddar amma tunda sai da aka sake ta eh, sai da ta haihu sannan aka sake ta to dole sai ta yi jini uku wanda shine bayanin da malamai suka yi wanda ya ce ina sana'ar aski ko ya halatta in rika yin dayin wato rina gashin kai ya yi baki kuma ya gyara gira ba shi da kyau to in gashin fari ne kake rikida shi ya koma baki to kayi laifi annabi sallallahu alaihi ya hana tira gashi fari ya koma baki domin za a iya cuwa-cuwa da wannan ta wani tsoho ne ga wata budurwa ke so zai aura ga fulfura fum a kansa sai ya zo ka rina gashin ya koma baki ya je ya cuwa-cuwa a ɗauka wani saurayi ne nan ku ashe an tafi to saboda haka wannan shi ya sa bai halatta ba amma in ja za ka yi masa ai duk mai furfura aka yi ja an san furfura ce wanda shine ake a sunna a rina gashin ya koma ja amma ba baki ba sannan kuma dangane ga cire gashin gira hadisi ya zo la'anallahu nasimat wal mutanassimat almutanassimat su ne masu cire musu wannan wanda ake cire masu cire musu gashin a cire gashin gira amma in yawa ya za a rage shi ta wannan malamai sun ce ba laifi wanda ce ku ya halatta a jinkirta rabon gado har sama da shekara goma saboda in mun yi magana sai babban yayanmu ya ta da hankali har da duka kuma ya hana mu ko noma gonanmu to gaskiya ba daidai ba ne akwai maslaha da ke sa a jinkirta rabon gado amma idan maslaha ta kau sai a raba kowa a shi haƙƙinsa wani abin kamar ƙananan yara ne kuma gida ɗaya ne tak idan aka ce a raba suna ƙanana kowa ba zai samu ɗaki ba in aka irin wannan rabon da wuri aka ba kowa ɗan kaso kaɗan suka rasa gurin kwana da matattara to akwai kuskure so da haka akwai abin da ake jinkirtawa saboda wata maslaha duk abin da zai rabu sai a raba shi amma gidan sai a ce wannan family house ne a bar shi zuwa wani lokaci wani ya taso ya yi kuɗi ya gina nasa har kowa ya firi ya samu madogara to ƙarshe sai ka ga gidan in an raba shi kowa ba zai cutu ba amma mutum ya rasu ya ba ƙananan yara da wani a goye wani a abin nan eh, ɗan ƙarami wani ɗan wata shida wani ɗan shekara sai aka ce a raba gidan kuma gidan kowa ba zai samu gurin da zai zauna ba aka sai da gidan aka raba ko aka bashi kuɗin sa ya cinye to ina su dinga kwana ina za su tattaru ina gidan mahaifinsu su haka akwai abin da ake jinkirta rabansa saboda maslaha iya shi din sai a jinkirta shi amma wanda zai rabu ai maza a raba ko a bashi haƙƙinsa shine abin da ya kamata in dai ba a hango wata maslaha ta addini ba to lalle da mutum ya rasu a biya bashinsa a karɓo bashinsa a zartar da wasiyarsa a kuma raba gadansa malam ce ko ya halatta idan abu ya bani tsoro a ban ɗaki in karanta ayan neman tsari ko a ina ne kana iya karanta ayan neman tsari idan abu ya firgita ka ta abu ya firgita aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko subhanallah ko la haula wala quwwata illa billah eh? ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk za karanta in za shiga ban ɗakin ba ana karanta ba yawwa kuma ba ana wankan janaba a ban ɗaki ba kuma za a wankan janaba ba sai an yi bismillah ba tunda ana yin alwala malam ko ya halatta in na ambaci shauran annabawa su ma in ce sallallahu alaihi wasallam kwarai kuwa kowane annabi manzan Allah ya faɗa a hadisi sahihi ya ce kuwa annabawa salati yadda kuke yi min domin su ma an aiko su kamar yadda aka aiko ni ta wannan damar da annabi ya bamu shine idan an ambaci sunan annabi muna masa salati da siga biyu ko mu ce sallallahu alaihi wasallam wannan ana kiranta jimla fi'iliya ko mu ce alaihi salatu wassalam wannan ana kiranta jimla ismiya mubtada da khabar ko fi'ilin wa fa'il duk kowanne kana iya wa annabi salati da shi alaihi salatu wassalamu mubtada da khabar ne kai taqdimin khabar alal mubtada sallallahu kaga filin wa fa'il alaihi wa sallam saboda haka kowanne ana iya yi a babu laifi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to an ta samun gudunmawa akwai buhun dankali daga malam ya'u ya ce fi sabilillah ta shi addu'a Allah ya hore masa gida nasa na kansa akwai ɗari biyar daga wani bawan Allah ya ce asusun marayu akwai turamin atamfa guda biyu daga wasu mata a yi musu addu'a akwai ɗari biyu daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a akwai kayan sanyawa na mata ɗinkakku kala uku da alƙur'anai guda uku ta ce a mata addu'a dangare daga cutar jinnu da yake damunta Allah ya ba ta lafiya akwai alƙur'ani guda ɗaya ya bayar ya ce a mahaifinsa addu'a akwai kuɗi ɗari biyar daga wani ɗan uwa ce a masa addu'a Allah ya kare shi daga sace-sace da ake yawan yi masa wanda ya ce assalamu alaikum da sauran malam da sauran yan uwa ku taimaka mini Allah ya bani gida na kaina ya yi min talauci da nake fama da shi kuɗi dubu hudu daga wani bawan Allah ya ce a saka asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi akwai masu buƙatar addu'a Allah ya ba wa 'ya'yansu maza na gari akwai masu buƙatar addu'a Allah ya ba su ikon haddace alƙur'ani akwai masu buƙatar addu'a Allah ya shirya musu da 'ya'yansu akwai marasa lafiya masu buƙatar addu'a a gida da asibitoci akwai mata masu buƙatar addu'a Allah ya shirar da mazajensu akwai masu buƙatar addu'an cin jarabawa a matakin ilimi daban-daban akwai masu buƙatar addu'a samun admission a makarantu akwai masu buƙatar addu'a samun aikin yi akwai masu buƙatar addu'a buɗe a harkar kasuwancinsu akwai masu buƙatar addu'a Allah ya yi musu ƙuncin rayuwa akwai masu buƙatar addu'a samun gidaje nasu nagari akwai kuma mata masu neman aure da maza masu neman aure Allah ya haɗa ta gari da nagari akwai kuma wanda ya ce yayata ta auri ɗan giya a cikin rashin sani muna buƙatar addu'a Allah ya raba su to ka ci a'a yau ka Allah ya raba su a karmaka Allah ya shirye da shi ne ko yawwa a yi addu'a Allah ya shirye shi tunda an riga an yi ku ya kamata ku yi bincike idza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu kamata ya ku zurfafa bincike amma tunda an yi auren ba mutuwa ya ba ai sai ai ta masa addu'a Allah ya shirye shi su zauna lafiya amma ba Allah ya raba su ba sai in ya ki shiriwa ne sai addu'an Allah ya zaba mata abin da ya fi alkhairi to muna tawassali zuwa ga Allah da sunayensa masu girma da sufofinsa maɗaukaka abin nan duk da muka faɗa wanda muka roƙa da wanda ba bamu tuno a littafin nan ba Allah biya wa kowa buƙatarsa ta alkhairi Allah ya yi kowa daga damuwar da yake ciki اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر إخواننا في مصر وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك